daidai da 24 ga watan april shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad <clears throat> fu'ad abdulbaki allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafi na hamsin kitabu sifatil munafiqin wa ahkamihim littafin da ke bayani akan sufofin munafikai da kuma hukunce-hukuncen su cikin alkur'ani da hadisi a yadda idan 'yan uwa ba su manta ba muna tsakan bayanai akan wannan ƙadiyya muka kutso da wani bayani mai mahimmanci a yau da yake haska mana abin da ya dace da mu mu na aiki ko na magana ko na tunanin zuci musamman irin halin da 'yan kasan nan suke ciki na kukan ba kaza rayuwa ta yi tsanani iri kaza matsaloli ga sunan dai na wanda ka ji sai dai kawai kai kai hamdala to wannan yanayi yanayi ne da ba wani wanda yake musun shi sai dai sau da dama wasu sukan ƙara ma abin gishiri ya ƙara cwai a baki saboda kawai cimma wasu manufofi dai irin nasu su suka san me suke nufi to amma duk da halin da muke ciki mun gode ma Allah har yau irin tsananin da mutanen liberia suka shiga mu ba mu shiga ba irin matsalolin da mutanen rwanda suka samu kansu a ciki da congo brazzaville ne ina ne da sudan na kudu sudan ta kudu da matsalolin da somaliya ta tsinci kanta a ciki matsalolin da mali ga yaƙi ga yunwa ga taɓarɓarewan jagoranci suka samu kansa ciki mu ba mu samu kanmu ba matsaloli ga sunan kalli bala'in da ake a afirka ta tsakiya mun gode ma allah ga yunwa ga kisan musulmi ga tashin hankali abubuwa marasa daɗi gwamnati ta kasa zama yau shekara nawa somaliya ba su da gwamnati mu muka gode ma allah menene abin da ɗan najeriya ya kuka da shi shine a ce man fetur ya tsada ku to zai kasa yi ba kowa ne ke amfani da man fetur wani zai ce to amma ai ana yin dakon kayan da ake ƙara kuɗi ake tsawwala shi to yanzu in man fetur ya sauki shikenan gama kuka waɗannan abubuwa jama'a abin da yake so da mu shine bayan mun mai da al'amarinmu zuwa ga Allah to marar kallon waɗanda mu muka fi sai mu gode ma ni'iman da Allah ya mana ku kalli irin kisan ƙabilancin da ya taso a hotu da tutsi irin yadda suka riga kashe kansu ba abinci ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali a irin wannan yanayi mai naƙuda ya za ta yi tsoho tukub da bai da ƙarfi ga rashin lafiya ya zai yi ya kake tsammanin halin da 'yan 'ya'yansa ƙanana suke ciki a irin wannan halin kai allah maɗaukin sarki duk ya raba ka da wannan Matsalan matsalanka shine shinkafa ta ƙara kuɗi 'yan abun masarufi sun ɗan hau kaɗan dai idan aka sami irin wannan hali da irin wannan yanayi to abubuwa sukan canza irin wannan kamar yadda na gaya muku mu ba abin da ya dame mu da saɓanin masu saɓani a cikin siyasunsu abin da ke mu shine kada mutanenmu su yi asarar ladan da ake samu a irin wannan halin in aka samu kai a irin wannan yanayi to akwai lada mai yawa da Allah madaukin sarki yake ba duk mutumin da yayi hakuri kuma ana gane ka yi haƙuri ne idan baka sake baki kana ta surutu kana ta ƙorafi kana ta soke-soke da soke burusu. idan ya tabbata a baya kayi abin da ake kiranka a yanzu shine ka tuba sai ka bari sai ka ba abin da Allah madaukin sarki ya ce maka ka dama Allah ya gaya mana zai jarraba mu da wani bangare na tsoro da yunwa da na kasan dukiya da mace-mace da lalacewa amfanin gona ba na tsammanin waɗannan abubuwan gaba ɗaya Allah ya jarabce mu da su amma haka ya gaya mana zai amma ƙarshe sai ce waɗanda za ka yi mu bishara cikin al'umman da irin waɗannan wahalan zai samu su yi haƙuri to su ne masu yin haƙuri kaɗai amma sauran al'umman da za su yi gajen haƙuri to yi musu bishara rabu da su ga salatin Allah ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ula'ika humul muhtadun waɗannan abubuwa guda hudu babu wanda zai same su sai wanda ya haƙuri da irin wannan halin bushara ita wannan bushara an kawo ma ita a dunkule amma mai da mai ke cikinta Allah ne ya sani sai kuma kai da za ka ga kwaran yawan a gaba ba daɗewa sannan Allah zai maka salati ka san daraja da yawa da ladan salatin Allah sannan Allah zai ji kanka in Allah ya ji kanka wannan jin kai zai shafi duniyanka da kuma lahiranka sannan Allah ya tabbatar da kai ɗin nan shiryayye ne ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama shiryayye irin wannan hali da irin wannan yanayi ya taba annabawa da waɗanda suke tare da su wannan kwan an gaya mana wa zilzilu hatta ya ƙular rasula walladina amanu ma'ahum mata nasarullah ala inna nasarallahi qarib wani matsalan na yaƙi ne wani matsalan na zaluncin waɗanda suke adawa da annabawan ne da manzanni da mabiyansu to duk mutumin da yake zalunta kai za ka ce je gona ne akwai yunwa akwai wahala akwai rashi haka sahabai suka haƙura a ƙarƙashin makircin munafukai da suke cewa la tunfiqo ala man inda rasulullahi hatta yanfadu ku daina kai agaji wajen duk wanda yake tare da annabi har sai sun ji wahalar rayuwa sun tsere duk wannan bai sa sabon manzon Allah sun ja da baya ba shi sa wannan hali da wannan yanayi mu sani Allah madaukin sarki yana jaraba mu ne abinda ƴan ƙasan mafi yawa suka ce suna so to shi Allah madaukin sarki ya ɗauka ya ba su to don su san darajar wannan abin sai Allah madaukin sarki sai ya jaraba su an gane misali da ce abin da suka zaben kai tsaye sun fara ganin haje-haje ne sun fara ganin yalwa abubuwa ya zo musu to shagwaba za su fada ciki sai zama kamar irin 'ya'yan gate ɗin nan ɗan hajiya ko ɗan shagwaba bayan da kunci ya zo bayan daɗi sai ga sun shiga matsala amma gara kuncin ya fara zuwa daga baya in daɗi ya zo sai ka san yadda za ka adana da kyau ba ka ganin kazan gida ta fi kazan baturi hikima kuma ku lura da wannan ba to ina gaya muku wallahi bakinmu ya saba roƙon Allah zuciyanmu ta saba dangana da mai da al'amura wajen Allah sannan tunaninmu ya saba tunano mana ni'iman baya abin da Allah ya mana a baya ba ƙarfinmu ba ba hikimanmu ba ba dabaranmu ba ba ƙwatowa muka yi ba Allah ne ya mana da kanshi idan yanzu yana jarraba mu kawai sai mu kasa haƙuri sai mu yi haƙuri gaba ta fi bayan yawa jama'ar annabu kuna fahimtar wannan kuma mai ta majagorori fatan alkhairi mai ta ƙoƙarin nuna ma al'umma inda ya kamata a bi da halin da ya kamata a kasance yanzu misali yana daga cikin alherin canjin da aka yi ita kanta jam'iyya tsohuwa mai mulki a da irin tsare-tsaren da suke faɗi a yanzu da mataka-matakan da suke ɗauka in ka gani za ka ce ya yi kyau canji ne ya haifar da shi da ba yi canji ba irin waɗannan abubuwan da suke faɗa a yau za su faɗa cewa duk wanda ya san ya ci hanci da rashawa to a gaba ba za su sa shi ba wannan alheri ne kenan zaɓe na sha tara, to za a sa tsarkakan mutane ne a abin da muke hasashe har zuwa ta dubu biyu da ishirin da nawa da uku to za a sa mutanen kirki su zama sun jagoranci al'umma saboda kowa zai rika tacewa ne domin yanzu in ba tataccen aka zo da shi cikin al'umma ba to al'umma ba za su zaɓi wanda yake gurɓatacce ba wannan yana daga cikin alheri in mun tuna wannan sai mai haƙuri da halin da muke ciki ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimaka mana tun ba manta ba a je mun karanta hadisin Ubaidullahi dan Mihsan al-Ansari al-Khatami Allah ya kara mashi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man asbaha minkum aminan fi sarbihi duk mutumin da ya wayi gari yana cikin aminci misali tun daga gidan shi unguwan da yake raye gunduman su ƙaramin hukumar su garinsu da yankinsu yana cikin kwanciyar hankali yana cikin natsuwa babu abin da ke dugun zuma al'amarin shi ya dama mai harkokin shi mu'afan fi jasadihi sannan yana da lafiya a jikin shi ba marili ne da yake kwanci rai ya rafke a gadon asibiti ba dan ba ka rasa mutum da dan damuwa a jiki ai dan zazzabi masassara ciwon kai dan mara da shaƙo haka ba ka raba dan adam da wannan ai to amma a ce kana da lafiyan da ba kwance kai a asibiti ko kwance kai a gida ya hana ka mururi ba inda hukutu yaumihi kuma annabi ya ce yana da abincin wannan yinin da ke kana da abinci ciki a sto ɗinka wanda za ka wayi wata shida ko shekara guda kana ce mm, abincin yau na safa na rana na dare annabi ce faka annama izallahu dunya biza firiha wannan kaman an tattara mai duniya ne kwanta da kwarkwatanta aka bashi kaga abincin yini kare zan mu kullum tunaninmu abinci abinci eh abinci na da muhimmanci a rayuwar bil'adama amma mu dubi wasu ni'imomin da Allah ya mana wanda wasu mu bai masu ba yanzu ka je asibiti ka ga irin yadda al'umma suke kwakwance ba su da lafiya su ba ta abincin suke yi ba su ba ta man fetur suke yi ba su ba ta tashin abubuwan masarufi su lafiya ma suke nema kai Allah ya baka lafiyan nan ba silanka an gani yanzu ka je wasu kasashe ka ga yadda suke fama da tashin hankali kai yanzu kana rayuwa a ƙasanka lafiya lau ba ka da wata matsala wanda da za a ce su su zauna yadda kake zaune lafiya to da sun gode ma Allah an fahimci wannan a yankin ƙasan kuma ko waɗanda suke rayuwa ba cikin jin daɗi ba to amma kuma haka suke rayuwa kai abin da ka rasa ɗan kaɗan ne mutane suna da overconfidence ne su abin da suka ɗauka ne ana cewa an yi sabuwar gwamnati to kowa zai miƙe kafa a rika ɗibo abinci daga abuja ko daga kaduna ko daga gwamnatin jihar kano ko katsina ko taraba ko ina ko ina ana zuwa ana ba mutane kyauta suna ci abin da mutane suka ɗauka kenan za a zama kawai ci ma banza kowa ya kwanta a ɗibo a miƙa mashi ba zai yi ai ai haka ba ai jama'a ku dai ku yi haƙuri muna fatan al'amari zai yi kyau an gano wannan da kyau mu abin da ya dame mu shine hadisan nan da annabi ya faɗa kuma halin nan da surutun mu ba zai canza shi ba korafin mu ba zai canza shi ba ƙunƙuni da gunagunin da muke ba zai canza shi ba to kawai mu yi haƙuri mu nemi yardan Allah maɗaukin sarki a kan kowane hali da kowane yanayi in ya wuce za mu ci riba biyu ne ai an gani riban farko riba na mun yi haƙuri za mu samu lada wannan yana tattare da alherin duniya da lahira riba na biyu abin da ke damun mu yau mun ga ƙarshen shi an gane wannan da kyau ku, shi magana ya ƙare domin babu wani yanayi da wani hali da za a ce wai wannan yanayin da halin ya zama na dindindin ba zai taɓa yiwuwa ba ai Allah baya haka an fahimta annabi da sahabbai sun samu kansu a halin da kafaran makka suka samu su dokan taɓaci suka je suka yi watanni goma sha a bayan garin makka ba abinci ba abin sha ba sutura ba magani ba komi rayuwa ta musu kunci da suka yi haƙuri lokacin bai zo ya wuce ba waɗanda suka zalunce su sai da su komo ƙarƙashinsu sai da Allah ya ɗaga su ya nuna ma duniya waɗancan azzaliman yau ba kowa ba ne su ne wanda yau suke neman ma a taimaka musu an gane wannan da kyau ku shi yasa in kun bauta ma Allah yanda Allah yake so Allah zai amintar da ku zai azurta ku sannan zai ɗaukaka ku Allah ka sa mu dace a haka wa'ala yace wa yashhadu li hadha hadith qawluhu ta'ala abinda zai mara ma wannan hadisi baya ya ƙara mai ƙarfi faɗin Allah madaukin sarki falyabudu rabb hadha Bait. Allah maɗaukin sarki ce to su fa bauta ma ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'in wanda shi ya ciyar da su wanda a baya da suke cikin yunwa au dama shi Allah ne ke ciyar da mayunwata ko yake ba waɗanda suke kamfan abinci abincin da za su ci ashe Allah ne jama'a kuna fahimta mun yadda Allah ne to in muna son Allah madaukakin sarki ya ciyar da mu wannan yunwa da rashin ya baya baya da mu ya nesa to mu bauta ma ubangijin ka'aba duk wanda yake shirka a cikin mu ya bari dan da hannun shi wajen zafafa halin da mutane suke ciki domin duk mutanen da ke shirka ƙara ta Allah maɗaukin sarki suke yi abubuwan da suke so su samu ingantacciyar rayuwa sai Allah ya dagwalgwala rayuwar da za ta tsaya a kansu to da da sauki ba za ta tsaya a kansu ba sai ya zama har waɗanda ma ba su jawo ba ta shafe su a bisa ƙa'idan wattaƙo fitnatan la bannan Ladinan, zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da in ta tashi kwararowa ba a azzaliman da suka taɓa ta kaɗai za ta shafa ba kowa za a ɗuga mashi haka 'yan bid'a suna da hannu wajen tsawwalan wannan halin da azzalumai da fasikai kai ta lissafi har 'yan son zuciya a addini duk sun shigo cikin nan su ake kowa ya bar abin da yake mara kyau ya koma ya bauta ma ubangijin ka'aba haka Allah maɗaukin sarki ya gaya ma shawon Makka tunda Allah ya ciyar da su da ko ba su da abinci ya ciyar da su da suna cin abincin babu daɗi ya amintar da su shine wa amanahum min khawfin ya amintar da su daga tsoro shi yasa wancan hadisi ya ce idan ka samu aminci a inda kake zaune sannan kana da abincin yininka sai hadisi ya ƙara sharhi da cewa kana da lafiya a jikinka to duniya ta samu sotu ƙurashin daga aya ta uku zuwa aya ta hudu ita wannan ayan ta bayyana mana irin yadda Allah madaukin sarki ya makorai shawa ta goma shi ya ba su lafiya a jikinsu har suka rika yawon fatauci waje-waje ga arziki a hannu na iya zuwa fatauci da safara Allah madaukin sarki ya masu wannan sha tara na arziki duk abin da ake so in sun ci wannan arziki na Allah to shine su bauta mashi idan kuka yi baya-baya da bautan Allah to Allah madaukin sarki zai iya jaraba ku da nau'o'in jarabawa iri-iri Allah madaukin sarki ya kiyaye ma'ala yace fa iza kana almuslimu aminan fi mahallihi idan musulmi ya zama yana cikin aminci a inda yake zaune a mahallin shi sahihan indahu min alquti kuma yana da lafiyan jiki sannan a gidan shi akwai abinci mai fihi an su'alin nas wanda abincin ya wadatar da shi bai je yana roƙon mutane su ba shi ba fa huwa fi ni'matin azima wannan ya shiga cikin ni'ima babba da Allah ko a cikin na akwai wanda yake zuwa gidan makota yana cewa bai yi abinci ba a bashi in akwai kila ba kai ɗaya bisa ɗarin ba in ma akwai kuma in ka bi kowane gari da kowace unguwa kai bincike za ka ga waɗanda suka samu kansa irin wannan rashin su ne ‘yan kaɗan waɗanda ba su da wannan hali halin bai tare da su su ne mafiya yawa an fahimta kuma kafin ka samu mutumin da bai da shi ɗab za ka daɗe ko da bai da abincin za ga Allah ya ba shi lafiya kuma za ga yana zaune cikin aminci to cikin uku ya rasa ɗaya bai kamata ya gode ma Allah ba shi ma ɗayan da ya rasa kar ya zauna ya miƙe saboda ga can mun karanta annabi da sahabban shi sanda suka shiga halin rashi zama suka yi miƙewa suka yi Allah madaukin sarki ce maka mana malai ce wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce kad aflaha man aslama ya wata duk mutumin da ya musulunta mun gode ma Allah da ya yi mu musulmi wannan ni'imar musuluncin kare ta isa duk inda ka ji an yi bayanin falahi ga wanda ya musulunta abin da ake nufi duniya da lahira ta yi mai kyau wa kana rizquhu kafafan arziki shi ya zama wadatacce ne gare shi abin da ake nufi da wadataccen arziki ba arzikin da wai ka tara har ma lissafi ya gagare ka ba yabo ba fallasa kai dai ba mai arziki ba kai ko ba matsiyacin da kake zuwa bara ba rizquhu kafafan waqanna ahu Allah bima atahu sai kuma Allah madaukin sarki ya sa ma kana na abin da ya baka da baiwan da ya maka da alherin da kake da shi dan abin ya wadace ka ba kana hangen tuwana ya fi ni ko suwana suna da abin da ba ni da shi ba me ya sa ka wannan hange hangen da wannan leke leke duk abin da ya zama gama gari to kawai ka yi haƙuri da wannan yanayin zai wuce wannan hadisi muslim ya ruwaito shi al-kafaf ma huwal kifaya min ghairi ziyadatin wala naqasin abincin kai dai da kake da ba kallon ka ce kana cikin mawadata sannan kuma kai a zuciyanka ba ka jin kai kana cikin kaskantattu to arziki ya gama haduwa a gare ka tsab Allah ya taimake mu wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ka sa wanda ke da mutane su so suke su ga suna da kudi ya biya maka mutum goma aikin haji ya sai wata dankareriyar mota ya samu wani filin Allah ya share ya zuba wani nagartaccen gini kullun gidan shi ana biki ko dai ya karo aure ko matan shi ta haihu an fahimci wannan da kyau ku yana ku wajen tela ana gwada shi a kullun safiya to wannan shi yake ɗauka arziki in bai samu wannan ba to gani yake fa shi ba yana cikin arziki bane fatan shi shine garin Allah ya waye ya ga an cika abinci iri-ira kan tebiri yadda ka san dan bature haka yake so to shine arziki to shine ana ake gaya maka ba wannan ne kaɗai arziki ba halin da kake ciki ma a yau shi ma arziki ne saboda ka gode ma Allah wannan godiyan ƙari zai zo sannan ka yi haƙuri idan halin da kake ganin kana ciki ya gaza gejin da kake son ka kai haƙuri za ka yi allah zai kai ka wannan lokacin amma raki da surutu duk ka gama ba dai zai canza maka dai halin da yake ciki ba ko zai canza why not ka yi haƙuri allah madaukin sarki ya taimaka mana shine ce an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yabitu layaliya mutatabi'a tawiyan annabi yakan yi kwana da kwanaki cikin shi a motse ba ko da kwayan hatsi a ciki annabi da kanshi wani zai ce malam baka ji wani waje ne ka ga da mutane suke cikin halin rashi kai ba ka da tausayi ne na fi ka tausayinsu ni na sani kai ma ka haka amma abin da ni nake kallo saɓani abin da kake kallo ne kai so kake kullum ka sa zuciyarsa ta ƙara mutuwa ni kuma so nake a bustin zuciyar ta ƙara yunƙuri ta himma kullum so kake su zama aliyadul sufla ni kuma so nake su yunƙura su zama aliyadul sufuliya kai kullum so kake su tsokanin Allah ni kuma so nake Allah ya gansu masu dangana da kana'a da haƙuri so nake su zama masu gode ma Allah kai kuma so kake karka sa su su karka kai karan Allah an gano wannan da kyau ko ni kokari na shine in hada bayi da mahalicin su su gane cewa mahalicin su ne ke yi ba gwamnatin wani ko gwamnatin suwa wani suke yi ba abin daga Allah ne kai kuma kokari kake ka mai da su mushrikai su rika dauka suwa su suwa ne za su yi ba Allah ba kaga akwai bambanci tsakanin manufofin da kuma tunanin da kuma aikin an gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya ce maka mana to sai yake cewa wa ahluhu la yajiduna asha'an asha'an iyalan gidan annabi a irin wannan yanayi dan abincin ma da za su sa a baki to ba su samu matan shi duka ƴaƴan shi duka da duk waɗanda ke rayuwa ƙarƙashin shi dan abin da za su kai bakin salati sai su kwana da kwanaki ma babu wa kana aksaru khubzihim khubz ash-sha'ir a wancan lokacin fa waina ne na sha'ir kaman ka ce wainan masara amma ba su da kuɗin da za su iya siye waɗanda za su iya siyan su kawo masu koda kyauta su ma ba su da shi haka haka haka ake rayuwa amma ga wai ɗan najeriya yana iya zuwa ya ci balangu yana iya zuwa ya ci tsire yana iya Tasa kifi gaba gaba yana abun nan ya je sha shayi da kwai da indomi <laughs> wannan ya kata mu gode ma Allah fa idan yunwa ta yunwa ba ka ganin wanda yake ba yin shayin da indomi din da kaza shi ma ta kan shi yake yi in yunwa ta yunwa ba ka ganin mai balango ko mai tsiri ya kasa an gano wannan da kyau so da na rantsi da Allah in ya kasa mutane za su wawushe su cinye su gudu saboda yunwa ta yunwa idan yunwa ta gaske ta zo doka da oda ba ta aiki an fahimci wannan da kyau ko Allah ya taimake mu ka zama ce ma zaune ya zama kai kullum kokari kake a baka har ɗabi'an ka ya zama ɗabi'an wani ɗan Nijar shugaban ƙasar Nijar ya ce ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar sai ce kaga alhamdulillah shugaba ya taimaka kaga mummunan fahimtar maganar manya madadin ya je tambaya a mai fassara sai ya tafi shagon sai da abinci duk wani nau'in abinci sa aka kawo mai abincin da da da kudin shi ne ba zai iya cirewa ya bayar ba ya siya ya ci a kawo mai zauna ya ci ya sha lemu ya sha ruwan sanyi hankalin shi kwanta ya zai fita ka ce kudi ta ba ku jin maganan manya wani shugaba muhammadu yusufu ya ce dan nijar ya ciye da dan nijar ba to ainihin dan nijar ne ko kuma yan nijar ne saboda haka ya ce ku rika ciyar da mu kaga mummunan fassara kenan abin da yake nufi dan nijar ya noma ya ci ya saida ma yan uwan shi ya su ma ci abin da yake nufi kenan to mu abin da mu ma muka sare a kasan nan shine irin wannan mu miƙe ƙafa kawai gwamnoninmu da shugabanninmu su kawo mana abinci muna ci a bulus dama ana yin haka <laughs> ba a haka yi Allah maɗaukin sarki ya ce muke mu rawahu tirmidhi tirmidhi ne ya ruwaito wannan hadisin kun kun fahimci abin da nake gaya muku a karatun da ya gabata abubuwa ne za a zo za a sauwaƙe su za a ba da ayyuka iri-iri na kwadugo da mutane inda ka cire girman kai za ka samu za ka yi ko ba za ka samu matsala ba za ka samu arziki za ka gyara cefanen gidanka amma ƙarƙashin wani abu da ka yi sannan za a tsawaka farashin al'amarin kiwon lafiya da farashin kuɗin makaranta na yara da abubuwa iri-iri ƙaramin kuɗi zai zo nan gaba yana maka manyan abubuwa amma fa sai kai aiki sai ka tashi ka miki don gwamnati ba za ta yi maka komi ba ni abin da nake son ku fahimta kenan yanzu ba addini nan muke yi ba ba muke yin abun mu da kanmu ba ai mu muka sa kanmu ka ɗauka kai ma cikin abubuwan ka za ka aikin sa kai daga yadda Allah madaukin sarki zai inganta ka. Allah madaukin sarki ya ce maka mana fihi sabarihi alal ju malicin kun kalli wannan hadisi za ku fahimci annabi yana da matakan haƙuri a kan yunwa wa fihi fadilatin li azwajihi bi sabrihin ala dhalik sannan akwai bayanin falalan matan annabi ta da suka iya yin haƙuri a bisa irin wannan hali duk da damuwan da halin yake tattare da shi mala ce an fudalat ibn ubayd anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza salla bin nasi annabi fudala yace a lokaci da yawa idan ya jagoranci sallah a masallacin shi ya khirru rijalun min qamatihim fi sala ana tsaye ana sallah sai kaga wasu daga cikin mamu sun yanke jiki sun faɗi rijib can ka ji wani ya yanke jiki ya faɗi cikin sahu kawai min al-khasasa saboda matsananciyar yunwa da Allah da kake cewa akwai matsala a masallacin kuwa da waye ta faɗi saboda kawai yunwa ta ci ta cinye yaran rasa yadda yi an gane wani zai ce to ba ka ganin mutane suna tafiya suna sumbatu ai ko kuɗi mutum yake da shi na wannan sumbatun ai an gano wannan da kyau ko nau'i ne na hauka da mutane suke a wasu awanni ko su mintoci na rayuwarsu an gano wannan da ke ku. kowa na wannan ko kana da abincin shekara ashirin a aji komi ya ji ila ba maki matanka ta bata maka rai ba ka san san da wannan maganan da ke zuciyanka yake fitowa ba haka ne ba talauci kawai ke sa shi ba damuwa ke sa wannan abin kana da kuɗi ka tura su ba su dawo ba sai sa ka surutai ka yi jarabawa kana tsammanin zaka ci ko ba za ka ci ba an je interview an yi an gama duk wannan na iya saka waɗannan surutan da mutane suke yi an gane wannan da kyau ba a ɗaukan abu ɗaya a kalami a ce wai shi ne san ba a yi Allah ya ce maka mana to a sabon annabi a masallacin annabi shine limamu amma kuma za a ga sabai suna yanke jiki suna faɗi saboda yunwa kuma mu ba mu taɓa jin wanda daga cikinsu ya ce laifin annabi ba ne ba shine shugabansu ba sun fahimci halin da ake ciki ne kuma sun gane halin zai wuce kuma cikin wannan halin ne annabi zai ce a zo a je jihadi kuma su ji in kai ne ga cewa bancin ba Allah ya kiyaye kana faɗin haka sai a saka ka cikin munafukai gana ya kare. dole ka zama ɗan sami'ina wa ana kawai mala wahum ashabu suffa su ne waɗannan ashabu suffa marasa rigunan nan da mun karanta ba marasa takalma da hulunan nan kuma ga su su yunwa ke zubar da su hatta ya ƙolal a arab har sai ka ji ba ƙauye wanda bai san su ba yana cewa ha'ula'i majani Ko waɗannan mahaukata ne yi ya ana sallah kana faɗi kaga ba ƙauye shi ya ƙoshe ya yi noma ya ciye ƙat ba abin da zai kayar da shi shi sa ma shigo unguwa ya shigo gari siyayya kun gano wannan da kyau ku ya ga wasu yanke jiki sun faɗi ya ɗauka hauka ne ba ma hukata ba ne shi ne fa'iza salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallaman sarrafa ilayhim ana ƙare sallah sai annabi je ya same su faƙale ce lau ta'lamuna ma lakum inda Allah ta'ala ce da kun san abin da Allah madaukin sarki ya tanada muku la'ahabbabtum la'ahabbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan da za ku so ma Allah ya ƙara muku talauci da shiga cikin halin kuncin bukata amma ɗan adam bai yadda da me da wahala saboda ba a gina ɗabi'an shi da zuciyan shi a kan san irin wannan yanayin amma da sun san alherin da Allah ya tanada masu da sun yi gurin haka wani hadisi tirmidhi ya ruwaito shi al-khasasat yace al wal ju'u shadid mutum ya zama al talauci da yunwa mai tsanani an gane wannan yunwar da za ta sa ka gari na juya ma ta sa maka ciwon kai da mutuwan jiki jiri na ɗaukanka yanzu wane ne ya taɓa shiga irin wannan a watanni goma nan da suka wuce an gane Allah madaukin sarki ya taimaka mana وفي هذا الحديث الحث على الصبر على الفقر wani hadisi a cikin shi akwai kwadaitar da mu cewa mu fayi haƙuri akan irin halin talauci da muka samu kanmu a ciki wa dhiqal aishi da kuma kuncin rayuwa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace innahu man yattaqi wa yasbir ka sani duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah madaukin sarki ba zai tozarta ladan masu kyautatawa ba abin da yake neman mu shine mu ji tsoron Allah akan abin da za mu faɗa ko za mu aikata sannan mu yi haƙuri a cikin halin da muka tsinci kanmu na damuwa da rashi da tsawwalan kayan masarufi in mun yi wannan to ka kyautata Allah madaukin sarki ba zai toza taladan da zai baka ba aya ta 90 cikin sotu yusuf وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو كريم يتي يا النبي ناشوا ما ملا آدمي وعاء شر من بطنه dan adam bai taɓa zuwa da buhu cike da sharri irin cikin shi ba an gane a duniya ka kai ba da matsala irin me cikinka cikinka ne problem ɗinka shi injin nika ne duk abin da ka samu kallo da mai sai ya nike ya zubar ya ce kawo an gano wannan me ke sa ka kullum kake faɗa da matanka shine akwai kawo a ciki me yasa ba ka faɗa da budurwanka ai ba kullum take cewa ka kawo ba kuna fahimtar wannan da kyau ku ya ga da ka sani ba ni ba ni sai Allah ba ni ba ni sai Allah to cikinka babu masharrancin abu a tare da kai irin shi ce fanan nawa kake ma kunninka fanan nawa kake ma idanka hancinka da bakinka hannayenka da kafafunka fanan nawa kake musu amma ciki fa sai ka bashi da safe ka bashi da rana ka bashi da daddare yana ganin mai yalo ya ce maka yana so in ya ga mai gauta ya ce yana so in ya ga mai kaza kun gano wannan da ke ku ce yana so in ka ka zauna lafiya gidanka ka kai abinci ne to wi'a'u shar shine albatan bi hasbi bin adam ukulatun yaqimna sulbahu yace ya isa dan adam ya zauna lafiya da cikin shi ya dan samu ɗan lomomi wanda zai ji ya dan watsake ba sai ka ci kai kat ba shi yasa in ka samu kanka irin wannan hali da ake cewa abun masarufi yayi sama to ka dan rage sanwa an gano wannan da ke ku a ɗan rage sanwa domin al'umma sai ya zama sun yi balansin ɗan rayuwarsu fa in kana la mahala in ya zama lalle sai an ci abincin ya yi ƙadgare ka to ka kasa cikin uku fa thulusul li ta'amihi ɗaya bisa uku a jefa ƴan lomomi ciki wa thulusul li sharabihi ɗaya bisa uku kuma a danne shi da ruwa wa thulusul li nafasihi ɗaya bisa kuma ka bar wajen numfasawa an gano wannan sai ka ɗan ji ka ɗan kyas haka ba lalle sai ka ci ka ƙoshi irin yadda kake yi da a ce wani leƙe ka ce to bari ɗai cikin nan ya ɗan sarara ana shiga irin wannan yanayin ka ji shawaran da annabi ya baka fa in kana la mahala Ko ga yanda za ka yi to duk waɗannan shawarwarin na annabi mun aji mun koma hayaniya a rediyoyi da mujallu Allah shi kyauta rawahu tirmidhi wannan hadisi al-imam tirmidhi ne ya ruwaito shi wa an abi abdullah jabir bin abdullah radiyallahu anhuma qala ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace annabi ne ya aike mu wa ammara alaina aba ubaidah ibn al-jarrah sai annabi ya sanya mana jagora shugaban tafiya shugaban ayarinmu abu ubaidah ibn al-jarrah na talaƙa ayran li quraish don mu can nesa mu tattaro bayanai da kuma tare ayarin qurayshawa wa zawwadna jiraban min tamrin sai annabi ya ba mu dan tumbi haka dan buhu da cike da dabino na yajillana a annabi bai da wani abin da zai bamu mu gwamnati ce fa iyakan abin da ya ba su kenan kuma za a je tare ayari ne fa abu ubaida yu'tina tamratan tamratan kullun garin Allah ya waye sai abu ubaida sai dauko dabino dai dai ya bamu shine abincin safe shine na rana shine na dare ya rage naka idan ka murkushe shi to ka nemi abin da aka ci da rana ko abin da aka ci da daddare iyakan shi kenan faƙila sai aka tambayi jabir dan abdullah a'a kaifa kuntum tasna'una biha wai ku koya kuke da wannan dabino kwaya ɗaya ku rayu qala yace na musuha kama ya musu sabi yace tsotso muke in kaɗan ungule shi kaɗan cije shi haka kaɗan ji ɗan zaƙi-zaƙi sauran sai ka ci gaba da mamala da baki kamar yadda yaro ke mamalan abu wanda ba zai iya taunawa ba in aka same a baka haka zai ta tsotso kun gano wannan summa nashrabu alaiha min alma idan mun ci mun ci kaɗan sai kuma mu samu ruwa sai mu haɗa kaga ne ya kai yanayi ku fatakfina yawmana ilallai ya ce kuma wannan dabinan ƙwaya ɗaya walla yana wadatar da mu har zuwa dare wa kunna nadribu bi a bi isiyina alkhabata kuma mukan sa sandunan mu sai mu karkado ganyen bishiya summa mana bil ma sai mu dan wanke mu jika shi da ruwa fa na akuluhu sai mu rika ci sabon manzon Allah yanzu aka sannan nan saboda yunwa da tsadan man fetur akwai wanda yake zuwa ya karkado to ga dai bishiyoyinmu ina ganinsa da ganyensa lahiya lau ban ga wata ƙwaya ɗaya da aka ce mutane saboda yunwa sun cinye ta ba sabon annabi ne wanda sun fi ka sun fi ubanka sun fi ni sun fi ubana haka ne to amma fa suke cikin wannan halin amma ba mu ji sun zargi daidai da abu ubaida ba ballantana mai gidan kowa da kowa Ki ganye suke ci ƙala wanka ta'ala ala sahilil bahar ya ce muna cikin tafiya kwatsam sai mu ganmu a gaban teku farufi alana ala sahilil bahari ka hai'atin kasibi dakham kawai sai muka hango wata dabba yadda kasan tarin yashi shirgegen abu a gabanmu fa'atainahu fa'iza hiya dabbatun muna matsawa kusa sai muga aiwata dabba ne tudu a al'ambara wanda ake kiranta da al'ambar kun gane wannan da kyau ku irin katin kifin nan ne wayan faƙala abu ubaida abu ubaida ce mai ta bushe ne kowa ya daga hannun shi sun makale ce la'a bal na hannu rusulu rasulullah mu 'yan saƙon annabin Allah ne wa fi kuma mun fito aikin Allah ne wa qad amma dai mun shiga halin bukatu fakulu babu laifi ku ci a ga ijtihadi kenan faƙamna alaihi shahara nan muka zauna muka mimmiƙi ƙafa in ji jabir ɗan abdullah wata guda suna cin wannan wannan hannu salatun mi'atin mu ɗari uku ne a tasan min na ce sai da muka yi ƙiba muka yi lukwi-lukwi mun gano wannan da kyau ko yasa in kai imani mai kyau hatta fatan jikinka sai Allah ya gyara maka shi yadda da amince ma annabi ne yasa suka fito ji dan Allah waɗannan mutanen sun fito halin kunci ko ba su fito ba kun ga alheri a kan hanya ba yanayin da zai dimanta in dai dama kai matsalan ka tuwo ne ko ka kura za ka samu tuwo mai daɗi matsalan ka kenan Allah ba zai baka cikin matsala ba ji yanzu daga dabino an koma mai cin kifi mai daɗi su wajen ɗari uku wata guda suka yi sai da suka yi lukwai-lukwai wala kadara aituna na tarifu fi wagafi ainihi bilkilal addukhul Ya ci har garuwa muke yi kun za mu je da manya-manyan jarakuna a kwarmin idan kifin inda idan an a jikin kifin ba ake gasa kifin kifin suke sa ma wuta shi kifin jikin shi shine makamashin da ke gasa kan kanshi to man kifin da ke gangarawa kurmin irin shi ya ce da jarakuna suke zuwa suke ɗibo mai wa naqta'u minhu alfidar qidara ya ce sai mu yanko wani bangare na kifin wanda za a gasa girman abin da za mu yanka na tsoka ka sauri ya kai girman sa auka kadar saur ko ya kai girman sa tsabon tsoka ni a mulmule wel fa in ya girma yakan kai tsawon farwaya ba yakan kai tsawon filin kwallo shine ya haɗe annabi yunus ai Ko ya bude baki ne ko hamma zai kawai sai wuce bai ma san da shi dan dan karamin wayar wanda bai kai ya komo ba ya fi girman masallacin nan da tsawon shi da komi ku gani jiyan da kwarmin idan shi za ku ji adadin waɗanda suke shiga kwarmin idan wala kada a minna abu ubaida har sai da abu ubaida ya ɗibi salasata ashara rajulan mutum goma sha uku a cikinmu faƙadahum fi waqbi ainihi muka zauna cikin kwarmin idan mutum goma sha uku ko da muka ware mutum sha uku a cikinmu nan idan ƙaramin ido ne kaga kwarmin ido ɗaya mutum sha uku kwarmin ido na biyu nawa sha uku wa akhadha dil'an min adla'ihi haka ya daga haƙarƙari ɗaya daga cikin haƙarƙarin wannan kifi fa kama ha aka tsaye da kifi ba yana da wani abu a kirjin shi ba shine haƙarƙarin shi sai aka tsaye da shi kaman kofan gari sun marahala a'azama ba'irin abu ubaida ya hau raƙumin da ya fi kowanne tsawo da girma ma'ana fa marra min tahtiha ya wuce ta ƙarƙashin wannan haƙarƙarin kifin kun gano ka kenan akalla kana ganin mutum zai haura kume ya wuce karkashin goal post na filin kwallo ai ba zai yiwu ba eh ba zai yiwu ba ina ganin in ka haura kume a nan sai ka kusan tabo saman nan eh za ka tabo haka ya hawa ya wuce babban alheri ne Allah ya kawo in mun fahimci wannan hadisi mu ma mai hakuri da yunwan da muke ciki babban alheri yana nan tafi su ma hakuri suka yi gashi Allah ya canza musu kun gane wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa tazawwadna min lahamihi wa shaniqa haka muka ɗibi kakidi muka ɗibi nama su ɗari uku ba suka guziri suka bar sauran wajen falamma kadimnal madinata yayin da muka dawo daga madina taina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa zakarna zalika lahu sai muka zo ji annabi muka ga mai halin da muka shiga fa qala annabi ya ce huwa rizqun akhrajahu allah lakum arziki ne Allah ya fitar muku a musamman Allah ya kawo shi don ku more dan ya ga aikin ku ya ga haƙurin ku ya ga abin da kuka yi da shi mu ma abin da ya kamata kenan falyabudu rabb hadhal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin fa hal ma'akum min lahamihi annabi yace kun zo da tsaraban wani bangare na naman shi she'un fa tutimuna mu ma ku ba mu madan taba suka ce an zo da shi aka ba manzon Allah shi ma ya taba ku gano wannan da ke ku wannan halin a yi haƙuri arziki na nan tafi fala fala malik fi hazal hadis ma kana alaihi sahaba radiyallahu anhum min az-zuhur fi dunya cikin wannan hadisi akwai bayani dangane da taka tsantsan a duniyan nan wa taqallulu minha da kuma mutum dan abin da ya samu dan kaɗan ya wadatar da shi haƙura wasabari alal ju in kuma yunwa ya kama ka yi haƙuri wa khashunatul aishi da ƙuncin rayuwa wa fihi karamatul lahu haythu kafal wahid minhum naharihi samarata tamaratan wahida kuma akwai karama na sahabbai da abu ubaida kanshi da ke nuna cewa dabino ɗaya ke isan soja yinishi. shi wa iyaka an ya hamilu ka aish ka shedinka kada ƙuncin rayuwa ya ja ka wasu'ul hal da hali mummuna da ka tsinci kanka a ciki wa ta'akhurul faraj da an dade baka ga yanayi ya kwaranye ba hina min zaman an ɗibi lokaci mai yawa an taqulbar rizqa bi ma'asiyati Allah ta'ala ka koma kana neman wai ka samu arziki ko da me ko dan me kar ka sake kai wannan ka bi tsari ka bi ka'ida a hankali har ni'iman Allah ya zo maka ka yi haƙuri ka dangana ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ka yi kyakkyawan fata ya zama zuciyanka ƙuduri ne nagartacce a ciki za ga alherin da baka sa tsammani ba an jabir bin abdullahi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyuhan nas annabi ya ce ya ku mutane ittaqullaha wa ajmilu fi ce kai bayan Allah ku ji tsoron Allah in za ku nemi arziki ku ba hanya kyakkyawa fa inna nafsa fa inna nafsan lan tamuta ku sani babu dan adam da zai rasu hatta tastawfiya rizqaha sai wannan rai ta gama cinye arzikinta kaf wa in abta anha ko arzikin yayi jinkirin zuwa zai dai zo sai ta cinye duk abin da aka rubuta mata wallahi idan Allah ya ce za ka hau jirgin sama ko ka kwantar da hankalinka yanzu kaga ba ka da na keke wallahi sai ka hau lokaci ne bai yi ba in Allah madaukin sarki ya ce za ka zama gwamnan jihar ko wallahi sai ka zama ko da yanzu kana ganin ai ka manyan da ko ba ruwan Allah da wannan ana fahimtar wannan rigunan da Allah ya ce za ka sa su wallahi sai ka sa abincin da Allah ya nufa gidaje ko misa ka mallaka wa fa'ajmilu fi talab duk abin da za ku nema ku nema halal kuma ku ba hankali mun gane fattakullaha annabi ce ku faji tsoron Allah wa ajmilu fi talab in za ku nema arziki ku bi ta hanya kyakkyawa khuzu ma halla abin da yake halal ku ba wada uma haruma duk abin da yake na haram ne ku bar shi ibnu majah da hadisin a lamba na 2144 albani ya inganta hadisin a cikin sahih na ibnu majah mala yace fa an yuhannas maula zubair ibn al-awwam akhbarahu annahu kana jalisan inda abdullah ibn umar yuhannas ne yace yana zaune tare da abdullah dan umar fil fitna a lokacin da fitinan nan ta taso na balbalin bala'i mun gane maulatun lahu fi fitnatin fatadhu maulatul lahu abladun umar yana zaune sai wata baiwan shi ta zo mai tusallimu alaihi tana zuwa ta mai sallama faƙalar ta ce inni aradtu khuruj ya aba abdurrahman ta ce baban abdurrahman ni na shirin barin gari domin ka'ida in ka yanta bawa to duk abin da zai sai da shawaranka ko umarninka to shine ya yanta ta to wahalan gari da bala'in da ake ciki na fitina a wancan zamani ya yi yawa a garin teninyan barin garin don ta samu sauƙi ta ce ishtar da alaina zaman zamani ya mana tsanani na me talauci kunci rashi bala'i iri-iri faƙala ha abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar ya ce uku ki zauna loka'u ke sa karya ce Fa'in ne sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqul sau naji annabi yana cewa la biro ala awaiha babu mai yin haƙuri a bisa tsananin madina wa shiddatiha da bala'i mai ƙuncin da al'umma suke shiga ahadun illa kuntu lahu shafi'an aw shahidan yawmal qiyama zan cece shi ko zan zame mai shaida a ranar kiyama to irin wannan hali har madina da suke da alherai da yawa annabi yana kwance da sahabban shi a garin amma mutanen garin suna shiga irin wannan hali na rashi don me mu za mu haƙuri ba warawa abu hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi yace la yasbiru ala awail madina wa shiddatiha ahadun min ummati babu wanda zai haƙura game da ƙunci da wahala na talauci da bala'i da rashi da ke faruwa a garin madina illa kuntu lahu shafi'an yawmal qiyama face na zame mai mai ceto ranar kiyama aw shahidan ko in zama mai shaida wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi a juz'i na bakwai shafi na 123 qala al-baji rahimahullah al-imam baji Allah madaukin sarki ya ji ganshi ya ce wal awa'u huwal ju yunwa shine awa wa ta takassub kuma hanyar neman kuɗin ma ya zama da wahala ka fito ga ƙarfi ba aikin ƙwadugo ga kuɗin ba abin da zaka sara ka siyar in ma ka sake ka zuba kuɗinka a wata harkan ta silale wahala iri iri to duk wanda ya haƙuri a haka a madina wa shidda ya ce yace malu an da biha al'awa ya ce zai iya yiwa shi ma'awa awa ne wa milu an da biha kullu ma yashtaddu bihi ha shi duk tsananin da mazauna Madina suke shiga ciki wa ta'azzumu mudarratihi da kuma girman kunci da wahala da al'umma suke shiga in kai hakuri ka ji alherin da zaka samu Ka jama'a in ya iya yiwuwa a madina duk da tsarkin madinan da tsarkin mazaunanta harami ce fa birnin annabi fa suka iya samun kansu a wannan yanayin min babu aula mu mu samu kanmu a yanayin da ya fi wannan an gano wannan mun samu kanmu a ciki haƙurin da aka ba su shi dai shi za mu ba ku an gano wannan daga ƙarshen wannan bayani na yau kafin mu zo mu ƙarasa guda ɗaya da ya saura shi kuma wani fannin za mu kalla ina kira gare ku mu musulmi ne jama'a waɗannan awai da hadisai malamai sun san sai ai ba ni kaɗai na san su ba ku ɗibo su ku yi ma musulmi bayani su haƙura da halin da ake ciki kakku damu mai gidanka wai yana wancan jam'iyya in kai wannan jam'iyya zai ji haushi ba kai zai ji haushi ba annabi zai ji haushi shi aka saukan ma qur'anin kuma shi ya faɗi wannan hadisan an gane wannan kuma idan ka ɓoye gaskiya saboda abin da wane yake ma ko zai baka ya nuna kai mashiriki ne ba da gaske kake yi ba an gane wannan da kyau ko shi ma so ake ka karanta mai wannan hadisin ya ji su kisa duk wanda ya haƙuri ba haushe ce mahaƙurci mawadaci kisa kowa gaya mai gaskiya mu na mu gudunmuwan kenan wajen mai haɓaka ƙasanmu kuma mu ba wanda ya samu kawai mun ga dama ne an fahimci wannan da kyau ku yanzu wannan bayanan nan haka muka zauna muke da mata tiryan tiryan daki daki domin su tsaya su fahimci inda aka samu gaba a rayuwa idan mai gida bai samu abin da zai kawo a gida ba ki ya haƙuri da abin da ya samu wannan yanayin zai wuce kawai za ga mutumin da duk sati biyu sai ma matan shi ɗinki yau an waye gari na albasa ya gagara to sai a yi haƙuri a tuna da kun gano wannan da kyau ku? sai ka tuno sai ka gode wallahi zai wuce ni abin da nake hange kun ga wancan shirgegen kifin can da sa abu ubaida suka ci ni ina ganin shine ke gaban mu kaɗan kawai dai gajen haƙuri ne da mun ƙara haƙuri mun ƙara sauri mun kusa inda yake mun gano wannan da kyau ku mun kusa amma mu muna roƙon kwareyin wannan damuwan daga wajen waye daga wajen Allah shi sa duk gwamnatocinmu mu ba su uzuri mu yi masu addu'o'i an gane wannan da kyau ko mu kuma 'yan Najeriya sai mu ƙara gode ma Allah mun zama yadda ka san kyakkyawar budurwa mai masoya da yawa yanzu mu a 19 sai mun darza kun gane wannan da kyau ko sai mun yi yanganmu yadda muke so ga manema sun fito ga apc ga pdp ga wane ga wane haka ake yi Tun da an gane cewa yanzu mu muna da tasiri da ne ake ɗaukan 'yan najeriya a matsayin karuwai ita karo wanda ya zo mata shine nata ba ruwanta da yanga ta ma isa ne tana da yanci ne haka aka ɗauke mu amma yanzu an mana yanci mun zama 'ya'ya mun zama masu mutunci sai dai a zo biɗan neman mu haka ne sai da yanga sai da zaɓi yanzu duk wanda muka kalla muka haska muka yana da dabi'a irin na baba sai mu ce zo duk wanda bai da dabi'a irin na baba sai mu ce me yalla tabi ba za a zaɓe ba isa kowa gyara halin shi kowa zo mutumin kirki da tausayin baya zo mai gaskiya ƙarara kuma yanzu duk waɗanda suke kan karaga za su yi aiki mai nagarta ayyuka masu yawa don su birge talakawa haka ne ina gaya mau gaskiya shi sa duk wanda yake da wata 'yar sana'a to ya je dawo da ita kawai za a bukace ta duk wanda yake da ƙarfi bai da sana'a ya zo ya shiga aikin hanya aikin makarantu da sauransu har ku student ba ka da aji an zo ana hanya ana aiki ka zo ka shiga kai aikin ka kawai ka samu kuɗin ka ba ruwanka wai 'yan matan ajin ku za su danka ina ruwanka da su wata in ka ganta a gona ta ansa kwadugo tana yammaci tana hudan gonar rogo ko na doya ba za ka gane ta ba ta yi busu busu sai ta gama ta wanke za je ta jawo jan baki to tana maka yangan banza yangan wofi har yake faruwa ko ba kai yake faruwa ba ka je garin zagani mu ina ne ba mu je ba ina ne mu ba mu je ba tun daga kudu har yamma har arewa har tsakiya ba inda ba mu je ba ina ba garin da ban je na ga yadda ake rayuwa ba na san kowa ka ce wa ka budurwa ka da sai ne ko wanda ka aura ne a garin nan ba ta aikin komi sai jin daɗi da hutu ta kira ka mai gida kana ina ka ce wallahi muna nan mun ansa aikin ɗiban kankar muna aikin hanya kin san abin sai da neman halaliya shine fa ajmilu fi talab in zaka nemi arziki kai na halal kuma annabi ya ce sadaka bai halatta ga mai karfin nema ba wani da ya zo gaban annabi sahabi ne ya fika gatari aka bashi aka je je faskari sai ka ce wai kai ka bi karfin kaza da wani dalili an zo ana aikin gini ka je ka shiga aikin lebaranci alheri ne a gama a baka dubu biyu dubu uku ya fi kai da ka je ka zauna a dandali kana gulma kana zagin masu wucewa an gano wannan da kyau waye ji labarai jiya waye kan da jarida jiya duk babu eto eh sai kai masu naka jaridan ta karya yanzu duk sai Allah ya tsine muku albarka a wajen kowa ya fita je nema arzikin da zai je ya nema an gano wannan da kyau kuma ku mata duk wacce take da wata sana'a a gida ta fara tunanin da ta inganta ta dan alheri na tafi ina gaya muku alheri na tafi kada alheri ya zo baki gyara sana'anki ba ki samu alherin ki ciki cinye ki koma ki shiga cikin halin kunci ki je kin manta mun gaya maki in yazo ki inganta sana'anki <clears throat> kila ba baki gwamnatocin da za su zo nan gaba ba haka suke ba kin kina da abin da kika rike a hannu sai ki gungura har zuwa ƙarshe ki ga abin da zai faru sa duk wanda yake da sana'a kunji in baka da sana'a kuma ka fito kai kwadugo Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu dan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum